الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوام سبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أي الله تبارك وتعالى وجيات لساك دعوة مولى الدرسي نا القرآن بالكرمة من روح الله يكرم عباده من كما روح الله يشهد wato tuntunu Allah ya mana jagora cikin abin da za mu kaɗi ya zama daidai Allah ya tsare ƙasar mu ya tsare jihar muna cikin suratul anfal muna ayarta a muna cikin suratul abin da wato isra eh, tafsirin da ya nikar kanta ne suratul anfal muna cikin zurfin isra kuma muna kan aya ne ta saba'in da wato bakwai za mu karanta tambayoyi kafin nan ya ce assalam amma wannan sallama ce ta masu rubuta tet a waya in sunan suka zuwa assalam ko da sai a rinka mana sallama irin ta musulunci ba ta rubuta tek ba ko yawa ka mana sallama inda addini sun tunda kuke a waya kuma wannan wani abin ku da can yawa wani ya ce salam wani ya ce assalam sai ci gaba wani gona shaidan da yake yaudarar ku duk wani abin da Allah ya fi sun ku yi shi ya yi wa kudin na hana قال وقال كتير السلام عليكم ورحمة الله ومن تيو عليكم السلام ورحمة الله أنا زود كارا وبركات بما تين كارا وما ينتهي السلام وجانا بسلام عليكم باعي الله إلا أكثر بسلام kuma ba a yin ta in an gabu da mutum ni dai wata inda aka same ta ba wani sai dai daga waya to da su gyara ko a malam barka da shan ruwa tambaya na ina da kudi wato naira dubu wato rabi ya ce rabi na yi noma rabi kuma na yi kasuwanci yanzu na sai da amfanin gonan na hada da na kasuwanci wato na kasuwancin da na yi yanzu kudi sun kai kimanin miliyan biyu amma duk duk da kai shekara biyu ba to yaya ya maganar zakkansu mala kamar ina da ɗaya kudin nan an fara jalasta su da kudin sai suka haɓaka suka kai misalin zakka ko suka wuce kama fara haɓaka su da lokacin da suka kai ya cika shekara dan ya shekara za a fitar su da zakka yana da bambancin misali ka mallaki mallakar misalin zakka a yanzu nan kudin da masu kai zakka to ba za a cire musu ba sai sun kai shekara amma misali idan kana da dubu ɗari hudu misali kana kasuwanci kafin watan da ka fara kasuwanci ya zagaya sai kuɗi suka kai miliyan biyar ba za ka cire kuɗi saboda tushen ya fara kuma ya sabanin wanda yanzu su sun kai nisabin zakka kuma a ranar kawai aka same su su ba magana a cire musu zakka sai su shekara ta dawo Allah ya sa an gane ko kuma ni na gane abin da yake nufi wannan shi ne kamar ya fara kasuwanci daga wata amma kudin ba su kai zakka ana yi ana yi ana wajen wata da ko hudu sai kudin suka haɓaka da kai misalin zakka to za ka ce yanzu tun da watan da suka haɓaka su yi zakkawa sai kuma wani watan da ya dawo kaga tushen su yanzu ya samu shekara guda da wata shi to ba a yi mamaki da su da su suka suka fita amma idan ranar ka samu nisabin zakka wannan ba a cire musu sai sun cika shekara wani na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ai wannan ya cika sallama ko eh, malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya tsara nisan kwana mai albarka ga tambaya ta kamar haka malami ne na kwana a na kwanta bacci na rana bayan na farka sai na ga maziyi ya ɓata ne ya matsayin azumina malam Allah ya ji kan mahaifa a ran amma dai ba ya fitowa da inda bacci Ba baya fita saboda inda bacci ka ce dai kayan mafarki kuma mani ya fito ma shi ne abin da ya kamata ko kuma wata kila ba zai ba a cikin tsakanin mazi da mani da wani mazi baya fita ana bacci baya wadi ma ya fita ana bacci amma mani shi yake fita a mafarki mutum yana saduwa da mace to sai mani ya fito ma idan mafarki kai mani ya fito ba ku ne shafi azuminka idan za ka yi wanka amma azuminka da za su yana ne da kai tambaya ta biyu malam ya ya ake istikhara mai neman aure Allah ya saka da mafificin alkhairi sai da dai kula da istisara Allah shi ake rasa guda biyu kuma sai kan ji ma mun magana Allah sai ake rasa guda biyu in kai rasa guda biyu fatiha da sura ko wace ce kai in ya ka sallah bayan ka sallah min ta daga abin da ka biya ka Abin da kake nema din nan in alheri ne Allah ya tabbatar ma in ba alheri bane Allah ya ka za ka abin da ya alheri wannan shi ne sannan wani ya ce assalamu alaikum malam fatan alkhairi ina da tambaya mai da mai in ya fita yake karya azumi a jikin mutum to in ya fita ko in ya shiga Saboda in ya fita to ai kaga ai fitsari yana fita bayan gida yana shiga ko amma duk ba ta baka shiga shi ne aka fi damuwa da shi a kan ya baka aiki abin da ya shiga ma ta makogoro ta baki wannan kuma duk wani abin da ta fi da sani ba da mantuwa ba su yi kyakar sannan wajen fita kuma idan mani ya fita daga cikin mutum ta hanyar sha'awa ya kasa masa azumi idan manzili ya fito shi ba ya ɓata yi amma wajini ba a magana saboda shi ba sha'awar ta fi kawo amma da maniyu da waji mazi dukkan su sha'awa da suke kawo su kuma idan sun fita azumi ya ɓaci idan ta hanyar jima'i ne maniyu ya fita ko da maniyin da fita ba inda an yi jima'i da ya ɓata azumi kuma sai an yi mafi kafa har sittin da ɗaya amma idan mazini ne ya fito to ya ɓata azumi za a rama wannan azumin guda ɗaya sai kuma idan ƙago amai aka yi idan mutum ya ƙago amai da ƙarfi shi ma sun tafiya akan cewa ya ɓata azumin sa da sauran abubuwa ne da suke shiga idan sun shiga azumi ya ɓaci waɗannan kuma in sun fita to shi ma azumin ya ɓaci na. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ولدي ولنا ما كريت فنفقت hannu su fitar da kai daga wannan ƙasa saboda su fitar da kai daga cikinta ubangiji yake cewa wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila wanda haka ne wato ba za su iya zaunawa ba a bayan ƙasa wato sai ɗan kaɗan ubangiji ya ce sunnat Allah wannan tafarki ne da shi Allah kada arsalna qablaka min rusul wanda hakika mun aiko da manzannin mu kafin kai wala tajidu li sunnatina tahwila kuma ba za ka samu canji ba da tsarkin Bayani ya gabata akan wannan cewa kafirai suna kulla makirce makirce na su kori annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka Na akan zo a sha cikin sadar da yi wasu maganganu za a fara domin a samu yadda za a yi wato a dora wani abin da mu shi kai ubangiji ya ba mu masa kariya ya kuma tsare manzon bayan an yi wannan sun yi kokarin wato su fitar da shi ubangiji ya ce ga sun kuskura sun yi wannan da su ma ba za su zauna ba bayan tafiyar annabi za a halaka su za Allah ya ce wannan sun kare zagandu suka kori manzanni suka musu ba daidai za su zan halakar da su wannan hanyar ce da to sai muka kawo matsalar kariyar da malam yake magana a kan cewa ai kasancewar annabin a cikin su shi ya hana ma a yi saboda ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ku ba sai dai dan ta zaman to rahama a cikin tarihi kenan kasancewar annabi a cikin wannan al'umma din to Allah ba zai yi musu azaba ba su mutane sun ci albarkatun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk ta'annucin da suka yi a garin makka da abin da aka yi wa annabi dalilin kasancewar annabi yana kasar yana cikin garin shi hana Allah ya kawo a ya mun ba da misalai da 'yan yara ƙanana waɗanda suke karatun alƙur'ani mutane suna cin albarkacin su amma ba su san suna cin albarkacin nasu saboda wani lokaci mutane suka yi zunubai da Allah zai dauro azaba amma an yi kalli irin waɗannan yara da suke karatu da Qur'ani sai a ce ne musu azaba kaga kenan sun ci albarkacin yara to haka su ma waɗancan kafirin suka ci albarkacin mu da Allah sallallahu alaihi to bayan Allah ya dauke da Allah ya bar wannan duniya akwai abin da ya bari shi da Allah wanda Allah ya ce in dai suna yin sa da musu alama. wannan abin kuma shi ne ibadi kuma yadda muka ambata jiya wannan nasin alqur'ani ya zo a cikin suratul anfal aya 33 wanda mun karanta ta a jiya cewa wa ma kana Allah yu'azzibuhum wa anta fihim Allah bai zama so zai yi musu azaba ba alhali kana cikin su ya rasulullah bayan tafiyar ka kuma ka bar duniya wa ma kana Allah mu'azzibahu Allah bai zama so zai yi musu azaba ba wato wa hum yastaghfiru maskar suna masu istighfar suna neman gafara a wurin Allah wannan ya kawo mu ga maganar cewa za mu ambaci wasu abubuwa na falalar istighfar domin akwai mutanen da ba sa yin istighfar sannan kuma ko ba a biya mata bukatun wannan rayuwa ko cuwa-cuwa yanzu ko ba ka yin cuwa-cuwar kai da kanka wani zai zo ya sa ka cuwa-cuwar saura ko wanda abubuwa da kake nema wanda wata kila sai ka wanda kila ya tilasta maka aikata wasu abin da ba su dace ba wadan kan ne a matsayi abin ko kuma dai da za ka ga akwai wasu abubuwa da suka kullo cikin rayuwar nan ana kai su wasu suna yin su zandore bayan wasu kuma suna yin su kamar da za su amma da duka idan ka tattara laifuka ne iri daban-daban ganin za ka ga a cikin rayuwa akwai abubuwa wanda ɗan adam yana son su amma kafin ya taka ya yi kasan da zai sami don na sai wasu abubuwa sun shiga rayuwar mu ta zama to cewa kamar zunubai suna kewaye da mu ta wurare da kanta zamanin nan da Allah babu wasu cikin da ake da su a irin yau zamanin nan da Allah babu wasu abubuwa na azab abin nan na zunubai kamar irin yadda ake da su a yanzu yanzu akwai zunubi na rubutu akwai zunubi na magana akwai zunubi na kallo akwai zunubi na tunani akwai zunubi ma da yake iya takawa da kafarsa kuma ya zo har inda suke yi magana kuma da kai kuma shi zunubi ne ko kamar yadda aka ce ai na zan ba ba inda mutum ya riga ya kafin ta ba wani kuma ya ta ce zunubi ne sun da ya riga ya riga gina zunubin da ba wanda ya kafin ta ba za ta ce masa sun yi a kaza a la zamba ba da kufurin ai mana inda ta riga ta kafir da ka je kololuwar zunubi kana kan kololuwar sai dai sai mana raba wa da kuma ba har yanzu da wani abu da za a ce maka kana ai har riga an gama to kaga yanzu ko bi ta nan kai matan musulmai ma tukunna za ka yi ta ganin haram ita kawai saboda wata tsara ta cikin musulmai ganin da abubuwan zunubi barkati ko ina idan mutum ya ƙi makansa faɗa ya rinka istighfar ya fuskar saboda ko ina ka hanga akwai zunubai kan hanya kana tafiya za ka ga abin zunubi kai wani lokacin haka masallaci na ana masallacin zunubi har masallaci, masallaci shi ne dai guri na ibada za a ga wani ya zo kawai ya aikata abin da bai dace ba abubuwa dai ga suna balle ka shiga ofisoshin gwamnati balle ka shiga cikin kasuwanni balle ka shiga kai inda ake ba na kan ma ana yin mutum yana kwanciyar rana tana guda shi amma haɗin shi ke a wajen noma kuma azumin ake da shi sai akwai da irin abubuwa zunubai suna nan sai dai duk abin da za mu ambata na kallon da shi duk abin da ka zama ambata zai yi to kawai abin na tsakaninka da Allah ne amma na tsakaninka da ɗan adam istighfarin ba zai yi ba ya kamata a gane idan zunubanka na cutar wani ne ka sani ko ka kwana kana istighfari ba ba za a yafe maka ba sai ka je ya yafe maka ka san wannan idan da duk ibadar da za ka yi na cutar wani ka cuci wani to fa sani cewa wannan ibadar ba zai yafe maka zunuban ba har sai in wanda kai ma zunubi ko ka cuta shine mutu barki ya saboda Allah baya ɗauka aikin wani ba wani don haka kada ka ji mun faɗi falalar istighfari ka je ka kama cutar mutane ka zo ka zauna kai ta jan tarbi kana astaghfirullah ba zai yi ba ka dai jigo wannan ba zai yi ba sai ka mayar da shi yasa ko a tuba malamai suna da magana akwai tuba na zunubin ka ne kai da Allah ka yaya in ka tuba akwai zunubi na ka ne da wanda kai ma ubangijin da kuma ya hada da hakkin wani in kai su gibari Allah zai iya yafe nasa amma na wani ba zai iya yafe maka ba sai ka ma a gudun da aka duk kwallon da kake ce muna faɗa muna faɗin ta ne a kan lalle lalle a ji tsoron ubangiji kuma a daina aikata aikin zunubai abu na farko daga cikin farlonin fari. a kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata da shi da sauran wasu malamai abu na farko shi ne ya kurudu shekaru istighfari yana koran shaidan daga inda kake ana duk mutumin da zai zo da yana ta astaghfirullah babu shakka shaidan zai koru daga inda yake zaune to ai kuwa idan dai wannan shi ne abu na farko da za ka fara samu in ka fara istighfari shaidan ya rasu da kai to aika ka zama ke nasara da zai fara da babban abokin gaba to wannan kuma zai nizumce ka a kodayaushe zai nizumce ka a kasuwa in kana zaune kana kasuwanci za ka iya zai nizumce da kana masallaci kana jiran lokacin sallah zai nizumce ka kana ofis kana zaune za ka iya yi kana tafiya a roma za ka iya yi ma kana sunkuye kana noma duk abin da kake yi in dai ba magana kake ba saboda shi harshen shi yake ba to duk abin da kake yi za ka iya yi za ka iya istighfar bi don kuma zai kore maka shaɗa. abu na biyu istighfar yurbir rahman yana yarda da mai rahama idan kana istighfari in akwai wani abu na fushi-fushi wanda ubangiji yake da shi a kanka to fushin zai sauka zai sa Allah ya yarda da kai wannan garaba basar abin kamata a ce ka bari kana wuce ka ba ko ki Allah zai yarda da kai kuma ka zauna ka bari ya kamata ka daina gulma ka daina zama kana zagin mutane ka daina zama kana bata ma kanka lokaci akan wani abin da bai da amfani ka rinka zama kana maimaita astaghfirullah astaghfirullah in ka kara ka ce astaghfirullah wa atubu ilai ko kuma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai duka waɗannan istighfarai iri daban-daban suna nan ke wannan zai jawo yardan Allah wato akan ka abu na biyu kenan abu na uku da in ka rungumi istighfari kana yin sa yuzilul ham yana gusar da kai. akwai su mutane suna cikin inci da damuwa a rayuwa su rasa ma inda za su sa kansu sai mutum ya tashi ya tafi kofar gidan wani mai kuɗi ko ka tafi kofar gidan wani dan siyasa ko wani dai gashi gashi nan sai ka je ka zauna shi kuma damuwa ta kai sai shi Likitin gidan ma wata ƙila ya dame shi idan ya fito ba zai iya sauraron ka ko kuma ya fito a kuntaci ya ce karka fata mun lokaci ka da tafiya da tun haka ne tunda takaici ne dame ka koma wajen ubangiji rike la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk ka rike kai wannan takaicin Allah zai kusar maka da shi dan Abbas ya rawaito hadisi yana cewa duk san mai istighfari zai fita da kuncin rayuwa akwai wani talauci da ake cewa talauci na yankin muka wato talaucin da yake zamantowa ya hana sakat mai sai ka nema ka rasu ba ka da kusi kai karan kanka ba ka jin daɗi yaranka biyu ko uku ba su da lafiya matarka kuma yanzu ana cewa za a shiga da ita tiyata ga ai damuwa ta san maka kuma ka ba ko siti ga ko ba ko ne kamu istighfari kai kai ba zai tara maka cikin wannan damuwar Allah ba zai tara kuma in ya tara su sai ya kama maka mafita saboda ka in dai zaka lazumci istighfari waɗannan abubuwan da na kirga a ce sun zo ba wasu kaɗai ba duk abin da zai ga maka kai Allah ya kama maka hanyar fita don haka nake gaya muku cewa da kowa alal akalli zai isi ba da kokari da safe ya da yamma ya ɗari da dukkan kunnan kowa wanda yake jin mu zai iya ba da wannan lokacin ya ɗauki wannan shekara da shekaru yana yi kullum bai fasa ba wallahi da zai fi daɗin rayuwa Allah ina ga maka duk wata damuwa ta Allah ya yi maka ba ka rayu ba ka da damuwar komai wannan garanti ne ba wai shakku ake ba da gaske ne wallahi da gaske ne mun gwada ne mun gani da gaske ne ba wata ake ba Allah da gaske yake da ga idan kana magana ka samu aiki ba ba ka da jari ba ka da wato. a ba ka istighfari watsarwa kai gulma kake da ka je kan ka zauna ka zagi wannan da ne kan ci mutuncin wannan da ne kan ci kana waɗannan kuma duk abin da za su jawo maka shi ne ya jawo maka kuncin rayuwa waɗannan abu na na hudu yajlibu albakr wasurur istighfari yana jawo arziki jawo shi ke yi ba wai koron sa yake ba wa arziki yake wasuru kuma haka yake jawo da farin ciki wallahi duk wanda zai kama ya yi da gaske yake ba yaudarar kansa yake ba na akwai masu yi kamar yaudara ko kuma ka je kana yi ko don ka kasa na amurka a wani duk ba zuba ta take sai ka tsaya ta yi Allah ba za ka ga wani kana jin kaushin su nan sai ka kama wasu abu ba daidai bane kai kawai Allah kai kadai kake yi Allah shi kadai kake yi to zai jawo maka shimfidadden arziki zai jawo maka shimfidaddiyar farin ciki wannan yana da ɗaya da ɗaya wannan yana daga cikin fa'idoji na istighfar na biyar daga cikin abin da istighfar ke sawa yunawwiru wajhi yana sa hasken fuska hatta idan ya fi bari ya ratsa jikinka ya ratsa ba zai bar fiskar ka wata dagulalliya haka ba. sai ya farfado da wasu haske a cikin wato fiskar da kada wanda kuma duk wanda ya ganka sai ya maka kallon nutsuwa duk wanda ya ganka sai ya maka kallon mai kamala duk wanda ya ganka siya maka kallon mutumin da yake da mutunci ba wai a a miji ake shi nan fuskar ka ne ka zama farakar a Allah ya sa maka tarjini da mutuntaka da haiba duk waɗannan sai Allah ya sa duk wanda ya kalli zirkar ka sai ya ji wannan aran ya zira maka idanu zai ce kai wannan ba mutumin banza ne. wallahi ko ganin yi in dai ka rike istighfarin kana yi sai Allah ya maka wata abu ba gaskiya bane ga kurin kai nan faɗa ku ce gaskiya ne kuma ba za ku ana ba magana cikin su gaskiya ne kana wani na'am kuma bayi za ka to zuwa za ka yi kufa idan mun faɗa aiki za ka tsaya tukuru hira ba ta samuwa da su kuma duniya ba ta samuwa da su tsayawa su sai aiki wallahi Allah na ga za ga bayin Allah ba su yadda ba ta zai sun yi ɗari da ba masu sun yi ɗari ya kana can kana shargalle kuma ya gabar ka same suna zaune amma hankali su akwai kuma ka ta gani da Allah wallahi su limani da sirrin kenan ba wani ka kuma kana nan a dagune da yamma kana filin bol da daddare kana gidan rawa ba ta kai imani shiri dai gashi shirin ka kuma talaucin ba ka da shi kuma kowa ya ganka ya ga alamar tsantsanci tattare da kai don wannan gama ba ka iya wankewa sai ba ka ta biyu ka samu wani wando da baya cin ruwa baya ga nauyi ga shi kuma dole sai kasa ga yawon banza ga sabga kamar kare ka je can ka tsuguna ka je can ka tsuguna ka je can ka tsuguna ko abinci ba za samu ka rike istighfarin nan da muke ga ka tsaya kai wallahi za ka ga harke a ah, na shida yadlibur rizq yana jawo arziki wannan nasin qur'ani ma an ambata wa yanzirukum bi amwali idan kuna yi sujuba ne sai zan kara muku kudi arzikin ku zai yi gaba zai yi ta jaruwa yana fadaduwa zan ba ku wannan ya rizq abu na bakwai yurisu mahabbatallah shi istighfari yana gadarwa da mai yin sa soyayyar Allah zai jawo soyayyar Allah sai ya tsora ma sai Allah ya soka shi kuma Allah in ya soka to sunanka yake bayarwa sai ba da sunanka ma jibrilu kira jibrilu ya ce to jibrilu wane dan wane ya cancanci soyayya ta saboda ayyuka da yake yi kuma na so shi yanzu kai jibrilu ka so shi jibrilu dole ya so shi to daga nan sai Allah ya ce to shiga sama ka tsaye da ta bakwai duka ka ba da sunan wannan mutumin a wajen mala'iku duk kowa ya so shi to sai a sauko ƙasa sai bayan Allah daga cikin za su soka amma shi kiye za su ki yanzu daga nan ta shiga martabar waɗanda Allah ya ce waliyai sai ka zama to man adali wa biyar kuma ni azan wani yace zai tozarta ka zai shiga uku shi zai shiga uku mahabba wato yurisu mahabbatan sa'annan abu na takwas da zai dawo maka shi ne wato yurisu wato mahabbatun lahilin abdi abu biyu ne a nan, na farko zai sa ka kaso Allah na biyu kuma Allah zai sanya maka soyayyarsa wato mai istijibari kenan istijibarin sa zai sa shi ya so Allah sannan istijibarin kuma da yake zai sa jawowar soyayyar ubangiji kuma a kansa shi nan yanzu abu biyu suna kana san Allah yana san abu na tara yurisu zikr dukkan mai istijibari za ka same shi yana da yawan zikirin ambatan Allah za ka same shi mai yawan ambatan Allah ne kuma Allah cewa la yazalu wato harshen ɗan adam bai kamata ya gushe ba ba zai gushe ba yana ɗanye wajen ambatan Allah babu abin da fi wannan alheri abu na goma istighfari yuhyi alqalb yana rayar da zuciya akwai zukatan da sun mutu waɗannan irin zukata da suka mutu ba sa iya ambatan Allah ba sa iya yin salloli a kan lokaci ba sa iya karanta alƙur'ani ba sa iya dukkan wani abin alheri saboda zuciyar ta mutu ko abin duniya ba zai iya nema ba yanzu za ka samu wani bai da mata baya ciyar da kowa baya iya taimakon kowa kuma baya neman ya taimaki kansa kuma wuni yake yana gulma sai zagiwanta sai zagiwanta sai zagiwanta zuciya ta mutu abin duniyar ma ba zai iya nema ba duk sana'ar da ka zo masa da ita shi ba zai iya ba zuciya ta mutu ka kuma same shi a shi ba za ka samu Allah da yake zai samu ɗari biyar zai biya ya fi cikin bol ko filin rawa ko inda ake wasanni haka zai kare kuma ya garasa arba'in har yanzu duk ƙasar nan da girman da bai da ko ko ta kuɗe ne mallakar a gidaje bai da komai sai sutura ba bai da ita kirki haka yake kuma baya iya zama ya karanta alkur'ani kuma baya son ya saurari ma masu ambatan Allah din baya son ya saurari to zuciya ta mutu masu istighfari Allah zai raya zukatun su abu na goma sha ɗaya shi ne ya hutu a istighfari yana kankare kurakurai idan dan adam ya aikata wasu kurakurai ko da harshe ko da aiki ko a cikin kasuwarsa ko a wajen aika, ba zanganci yayi ba yayi wannan laifin istighfari yana share su ko da ka manta su inda kana yi sai Allah share su zai kawai ya zama babu su wani yana nuna maka kenan mai istighfari Allah yana share maka kurakurai kuskuren da yake aikatawa a rayuwa ana shafe maka na goma sha biyu yanzu sakina wato nutsuwa tana sauka a cikin zukatan waɗanda akwai wani abu kaɗan za ka masa sai ya faru ga ashirin ita ta zagin mutane har ma a sabu ana ba shi hakuri akwai wani kuma za ka yi masa wani abu ya kai yi surutu kuma ba zai magana ba wucewa wani ko magana ba zai magana kuma ka san laifi ka masa saboda karamci istighfari yana sa mutum ya dawo mai karamci ka zamanto mai kawar da kai mai yafiya mai afuwa an gani don kullum annabi zuciyar ka tana cikin nutsuwa saboda yawaita istighfarin da kai amma akwai wani ba a masa komai ba haka yana zagin mutane ba wanda ya komai haka kawai sai ta kafa sai nuna wani ya ce yayin kanta mai kamar zunubi yana nan kuma kullum haka zai kuma Kuma kuma gashi sannan baya yi cikin bai karatun alkur'ani bai istighfaru bai yi ma annabi salati bai tashi yayin kiyamul lail kuma gashi kullum sai ya gaji mutane wannan shine ne dai nazira dan kyakkyawan aikin da ya zo da shi za a raba ma waɗanda ya zaga idan bai gama biya ba sai a rinka ɗebowa kurakuransu ana zuba ma. da haka sai a harba shi wuta ku yi haƙuri ku bi Allah matasan domin duk waɗannan munanan ɗabi'un naku ne ku yi haƙuri ku bi Allah muna gaya mu lokaci yana ƙurewa wallahi ko ku tsaya ku bi Allah ko kuma wannan duniyar yadda kaga ta gurza wani ya tsufa ko ka same ta ko baka same ta ba sai ka tsufa ko ka yi kudi ko baka kudi ba sai ka tsufa idan Allah ya maka tsawon ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba dole sai ka tsufa tunda ana samun tsohon kafiri ko ba a samu a eh, shi za a zama tsohon mumini kenan sau da ka ta duk abin da ka yi duniyar nan sai ta maka don haka ka yi alheri harshen sai zama mai ambatan allah mai yin aiki na gartattu gaban ka su tsaba allah sai ya kubutar da kai idan wata musiba ta yana saukar da nutsuwa abu na goma sha uku fa'usa ibahu inda shada shi istighfari yana ambatan yana amfanar mai shi a lokacin da mai shi din ya shiga tsanani idan kana rike da istighfari kana yin sa idan wani abu na duniya ya taso mai tsanani to kai sai istighfari ya zo ya taimake ka ya sauƙaƙa maka duk al'amura yanzu kun ga ana ta kukan talauci ko ana kuma kukan tsada ana kukan rashin kuɗi kamar za ka samu wasu saboda istigifarin da suke yi duwa ɗan tsananin Allah ya ba su yadda za su su fita daga tsananin ba wata matsala a ciki ka riƙe Allah ka bi shi ka yi istigifarin yadda yake so shi zai ba maganin komai ai ba wani mai tsanantawa sai in Allah ya tsananta ai ba ka hada mai illa ma da an tafi sa'a wala sa'aba illa ma da an tafi sa'a babu wani abu mai sauki sai abin da Allah ya sa shi ya zama mai sauki babu kuma wani abu mai tsanani sai abin da in Allah ya gada ya mai tsanani sai ya zama mai tsanani idan Allah yana son ya tsananta maka cikin abincin da ka fi so wanda ka zaɓa ka kashe kuɗi a kansa in Allah yana so ya maka tsanani da shi zai maka ko yawa sai ka sai ka je da kuɗinka ka cire ka je ka sai balangu ka cika cikin ka cif ba dai iya ka jin daɗi ba ne sai Allah yana son tsanani ya shigo cikin balangu sai cikin ka ya tsure kuma zai iya yi kuma wallahi wannan balangun da kuke in Allah ya ga ne kuma sanadiyar ne kai ka har asibiti ka kwanta saboda la sa'aba ne illa ma ja'alta ru sa'aba ba abin da yake da tsanani sai abin da in Allah ya ga dama ya tsanani to tunda kuma kana jifarin shi ba zai sa maka tsananin ba ka rike ka rike kai kai abu na goma sha hudu yamna'ul da wan nima yawan istighfari yana hana mai yin sa giba shine ambaton mutum da abin da baya so ko kuma annamimanci mai istighfari tsakanin ka da Allah yake harshen ka ba zai zama ya saba da istighfari kuma ya saba da zagin mutane ba ba zai yi ba idan ka ga harshen ka yana zagin mutane shi ka saba to kuma harshen bai saba da istighfari amma in zai yi istighfari kuma na Allah da Annabi Allah ya karba to ba zai bar harshen ka yanzu ka zauna kana gibar mutane ko kana annabimancin mutane ba zai bari abu biyu ba za su saba harshen ka in kana yin wannan to wancan babu in kuma wancan kake yi to babu wannan dan haka ka sabar ma harshen ka yin istighfari ko da abu na goma sha biyar yusabbibu izlamullah istighfari yana sabbaba Allah ya maka inuwa ranar tashin alkiyama idan an tashi akwai rana da manzo Allah yake tana kusowa da ayyukan mutane mutane suna hada zufa kokalin suna tafasa zuciya tana bugawa a wannan rana saboda tsananin bala'in da ake cikin rana dukkan masu istighfari tsakaninsu da Allah sai Allah ya dauko shi ya kusa su inuwa ta karshe sai ku zauna ku sha inuwa ba ranar wannan istighfari yake jawo maka wannan abu na goma sha shida annabu gharatun fil janna duk wanda zai yi istighfari akwai wasu bishiyoyi a cikin gidan aljanna wanda ya shiga aljanna ta wasu halayya na gari da yawan cikin ibadi ba zai samu waɗannan bishiyoyin a cikin gidansa na aljanna ba amma wanda yawan cikin istighfari akwai wasu bishiyoyi da ake dasawa a cikin gidan aljanna ma dan istighfari ake dasa su ka gida aljanna ma wannan wani karamci kuma a yanzu ba za akwai gidaje ko a duniya amma kowane gida yake da lambu a ah, sai wanda ya buɗe lambun aiko to istighfarin ka shine lambun ka akwai wani yanki da za a dasa bishiyoyi wannan duka na masu istijibari da a cikin gidan aljanna sai ka dage abu na goma sha bakwai amanin minan nisiya istigifari yana amintar da mutum daga yawan mantuwa yanzu an koya ma karatu za ka manta amma idan kana yawan shi istighfari to duk abin da aka koya maka na ilimi a aji istighfari zai baka aminci ba za ka samu yawan manta shi shi yasa yana ɗaya daga cikin abinda da makaranta suke yawan faduwa saboda abu na farko suna zulumi da yawa daga cikin su ba su da kyamar junan su zan su da matan yarinya yar sakandare tana mannuwa da namiji namiji dan sakandare siniya yana mannuwa da yarinya wani lokacin ba hadda leƙe zai ta ƙoƙarin sai ya yi leƙe a cikin jikinta ya hango wani abu ba za ka yi ilimi ba ƙwarai da gaske dole za ka fara yadda ba ko mutiyar babu ka fara wallahi duk wanda yake wannan ranar jarrabawa sai ya samu mistake kuma sai ya faɗi ba za ka ci jarraba ba wannan yana daga cikin abin da ya kashe ku ya kashe yara daga yara kusan ɗari ta ko sama da haka sun yi jarrabawa amma za mu sun shayar biyar da suka kai wannan yana faruwa saboda haka istighfari amanun ne lil nisyan shi amintacce ne yana amintar da kai daga barin manta ilimin yana sa Allah ta amsa yana sa zuciyarka ta buɗe tunda baka da zulubi kuma ina jin an taɓa gwadawa azuzuwar da aka haɗa kan mata da maza kowa yana kallon kowa bani da azuzuwan da aka ware maza su kaɗai da azuzuwan da aka ware mata su kaɗai ba kowa kowa kuma ana shiga a to abubuwan da suka fi cin jarrabawa su ne waɗanda aka ware mazan su kaɗai da matan su kaɗai waɗannan kuma duk sun zama yan shirme saboda kowa yana da zunubi to kaga akwai matsala a wajen ilimi zunubi yana lalata kwakwalwa zunubi yana lalata ƙarfin hadda shi yasa Allah ya ce fattaqullah wa yu'allimu ji tsoron Allah sai in ba ku ilimi amma da zunubi ba na baku ilimi ko malamai sun tafi kan cewa duk mutumin da yake tsoron Allah ya hana su haram ya hana kan duk wasu nuna na abubuwa ya duka da akan ilimi to akwai ilimin da Allah yake ba wa mutum kyauta ba kokarin ba kyauta Allah yake buɗa masa kwakwalwa sai ya cusa masa wannan amma baya samuwa sai tsoron ko baya samuwa sai da lokaciwa daga aikin zunubi baya sabuwa sai da yawan istighfari da tuba da zuwa ga amma ka cika kanka da zunubi ka zagi uban wancan ka ci mutuncin wancan ka zo kana kallon fina-finan ƙarya kana kallon tsiraici a wayarka kana kallon tsiraici kana bin yarinyar da ba halaliyar ka ba kana ɗauke da ita wani ma in an tashi daga ajinsu zai yi ta bin yarinyar sai ya raka har anguwarsu ya ta ban kwana sai ya dawo na ga wannan ai ya zama kare sarkin sabba wanda bai san wanda bai me yake shi kare shi ne mai yawan banza to da ka bi ta anguwarsu matar ka ce azabtar da kanka kawai kake kana kallon haram kuma kana sha'awarsa ta kuma ba za ka samu ba to a kan me za ka yi ta bata makanka lokaci ka kama hanyar kamana tun da karatu ya kawo ka kai amma sai ga ina ba zai yi ba kuna samun matsala abu na goma sha tara wato istighfari yughnil kan yana sa zuciya ta zama wadatacciya biyo abin da ya cuci mutane da yawa ba su da wadatar zuci mutum yana da dubu hamsin amma bai yadda yana da kudi ba saboda babu wadata a zuciya wani yana da miliyan hamsin amma bai yadda yana da kudi ba ko kai alabul ɗinka kana da dubu goma amma baka yadda kana da kuɗi ba wanda an samu kila wani sahabi har ya gama rayuwarsa ya mutu da riƙe miliyan ɗaya ba amma kai ka kasa gobe da Allah sau da ka baka da istighfari zuciya ba za ta iya wadatuwa ba sai ta zamanto talauci shi kuma wanda aka rubuta masa talauci a zuciya to ko ya mallaki kuɗi sai harshensa ya yi kuka don dole harshensa zai fito ce bayi da shi kuma yana nan da kudin sannan sai ka ga talauci a fuskarsa sai kuma ka ga talauci a cikin al'amari wanda ya rike istighfari Allah zai hada masa al'amuransa idan ya hada maka al'amarinka zai baka tawakkul sannan zai baka wadatar zuci idan ya baka wadatar zuci duniyar ce za ta zo maka ko ba ta so idan kuma ka rasa wannan to talauci zai shiga zuciyarka harshen ka kuma zai fada fiskar ka za a gani a maganganun ka za a gane sannan kuma ba abin da zai zo maka na duniya sai abin da muka rubuta ba ba yadda ka iya shi zara da duk wanda ya kasa samun wadatar zoji to zai ta hau ba hau ba amma kuma wallahi ba zai samu ba sai abin da Allah ya rubuta saboda ka istighfari yana sa wadatar mai yibnil fan sa'annan abu na ashirin shine istighfari yu'ammilu wato yu'ammilu yu'ammilu min al-hasara yana amintar mutum daga samun karewar zuciya wato kawai mutum ya ji cewa shi wani asararre ne haka akwai mutanen da suke jin su kamar asararru ne irin su ne masu cewa sun yi wa rakiya duniya wanda ya cewa duniyar ma rakiya ya riga ya yanke mutum da ya yi asara baya da tunanin Allah zai masa wata baiwa don haka ya ɗebe kauna gaba ɗaya a duniya yana jin shi duniyar malakiyar akwai mutane da suke wannan akwai gidaje da ma sun kama kansu wannan da ƴaƴan gidan da uwayensu har ma da iyayensu maza suna cewa a haka za su mutu su talakawa ba za su samu komai ba a duniya akwai gidajen har yanzu suna nan akwai gidajen har da suna nan ko miya mai kyau a gani sai dai uwar ku ta rinka gaya muku sai dai a makwabta ku kan banda so da ta riga ta yanke hukunci ku matsiya ta ne haka za ku mutu Allah ba zai taɓa ba ku ba wannan ɗaya da kauna ce daga rahamar ubangiji kuma Allah ya ce ku rinka ɗaya da kauna daga rahamar ba ma ɗaya da kauna daga rahamar sai mutane a ƙara to in su gibari zai hana ka wannan fasara da yawa ina gaya muku yanzu haka wanda maganar nan da nake akwai gidajen da wasu wani ka ce mafi yanzu shi ko ko abu da maganar na ɗan karfi kandare ba zai ba zai ce ba zai iya ba akwai rubuna ne na kandare ma zai ce maka shi ba zai yi ba ya'yan an da an tuba mu. dan haka kar ta tsammanin mai za ku yi ilimi kada ku yi tsammanin za ku yi kuɗi kada ku yi tsammanin akwai wani matsayi da za ku iya takawa Gidan ku gidan matsiyata ne gadon matsiyata iyayenku kuma suka ɗora muku wannan ba Allah ba ne ba istigbari a sai zunubi da aka sai ya zama to zuciya ta cika da akara amma kuna istighfari kuna komai Allah zai da muku wannan zai sa muku kaunar cewa duk yadda aka zagaya za ku iya yin kudin in karatu ne za ku iya yi duk abin da ka sani za a iya yi za ku iya yi amma fa na ga muke yanzu ku bagana da muke akwai gidajen da sun yanke wa kansu hukunci su ba za su taɓa yin arziki ba a duniya dan Allah ko babu akwai suna nan to istighfari yana hana wannan zai amintar da kai daga dukkan jin wani wai a tsara wai ba abin da za ka iya samu za a wuce wannan abu na ashirin da ɗaya yuzhibu qaswatal qalbi istighfari yana tafiyar da ke kasar zuciya idan kana istighfari ba zai yi kana istighfari tsakaninka da Allah wai yanzu a ana sallar jana'iza kana sakar waya ke kafa zuciya ne da zawa ɗan uwanka ya mutu an ɗago shi sama a makara yana kwanci baya iya motsi a kwantar da shi a zo a gaban liman za a yi masa sallah a wannan lokacin zuciyarka ta kekace ta saci waya baka istighfari wallahi wallahi idan kana yi ba za ta yi wannan kaga aje makabarta a ce ko matsalar masu na kusa wai wani ana tsammanin wani da cikin waɗanda suka bi ba na akwai mai fatar hannu ke kasar dukiya ɗan da duk inda za ka karanta masa alƙur'ani saboda zuciyar ta ke kashe ba zai iya karɓa ba har idan ya ga wani ya tsori a sha'anin lafiya yana kuka mamaki yake me ake kuka wai ne balle gani ban wai yana hudu ba yana kuka eh ina ko abin nan ko ko mutsi ba zai ba saboda ƙiƙasar zuciya to istilifari yana tafiyar da irin wannan ƙiƙasa dole in gaba ga mutuwa ka ji a cikin ka mutuwa a dole in gaba ga ɗan a wa'azi ya faru maka dole in an zo ana fassara maka alƙur'ani jikin ka ya sanyi ya ji ya ratsa ka tashi ka yi ibada amma mutumin da bai istilifari ko ka yi masa wannan a nan ma haka ba nan ji ake fama da ana sa ka kallon mutane ba to aka daidai to kaji mai wulbaro yana tura kekensa yana sai da takalma ya zo nan ya da sallah a yau din nan ba a yau din ya bar keken wulbaro da jari da kayan takalman nasu an tura an tafi ana sama. to waɗannan waɗannan waɗannan irin waɗannan ina maganar maganar imani to istighfari idan dai dan Allah zaka yi shi zaka tuba tsakaninka da Allah yuzhibu qaswatal qalb yana tafiyar da ke kasar zuciya abu na 22 istighfari mai yin sa bi sahibi Allah yana alfahari da wanda yake istighfari Allah yana alfahari da shi saboda Allah yakan ce oh, wannan bawan ya san yana da ubangiji da masa zafa ya san yana da Allah da masa zafa Allah alfahari yake da kai saboda kana istighfari abu na 23 yaksuru sa'a ko sa'a istighfari yana sauƙaƙa wahala idan al'amura suka tushe ma dan adam ya zama can babu nan babu wahala ta faru a rayuwa zai su istigibari shi istigibari yana kawo sauƙin yanayi yanayin da ya zama mai tsanani istigibari yana saukar da shi na ashirin da hudu ya baraka yana kawo albarka sai ga kudinka dubu ɗaya ne amma sai ga kayi cefane cikin wadata saboda istighfari yana sa albarkar duk abin da kamar nan na 25 sababin linaf yana sabbaga cin nasara idan wani ya sa ka a gaba gaba yake kake amma kai ba ruwanka istighfari kake to komin tsiyarsa sai ka ci nasara a kansu ba ruwanka da shi kawai ka riƙe Allah kai ka istighfari zai faɗi a gaban ka kai ne mai nasara a saman shi bayan da zai istighfari yana jawo wannan na bakwai aljibalu yubar duk mai istighfari inda zai shiga daji duwatsu sun san shi mai istighfari ne suna alfahari da shi a cikin daji saboda tsabar daraja da Allah ya bashi wannan sai istighfari ba na'am ba tsayawa za ka yi ni ina gaya maka don na san ku bayin kuke ba ku share ba istighfari lokaci mutum ya ware masa lokaci Amma musamman ka zauna ka yi aƙalla ka yi guda ɗari da safe da yamma bayan salon la'azar ka yi guda ɗari aƙalla za ka samu mafita a rai na ashirin da bakwai lazzatun la ya abu istighfar yana ba da wani daɗi a rai sai kawai Allah ya cusa maka farin ciki wanda babu wani abin da zai iya jawo maka wannan farin ciki in ba istighfar abu na ashirin da takwas yanfaro wannan mun yi shi inda shada'i yana amfani lokacin tsanani na 29 shine sababul wato eh, sababul li izlalil lahi yawm al-qiyam shi ma wannan mun yi shi yana sababa samar da inuwa a ranar tashin al na 30 wato yufarriqu majtama'an min al-umum duk abin da ya haɗu bakin ciki ne tattara shi daga wannan bakin cikin sai wannan daga wannan bakin cikin sai wannan idan kai kana istighfari tarihi, zai yi dai dai da wannan bakin cikin zai wasa duk sai sun watsa daga wajen ka na 31 ra'asu shukr istighfari shi ne tarihi kai Allah duk wanda yake yi ya nuna ƙoruwar godiyar sa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saura bin jima to lokaci ya rika mu amma gaskiya ba mu gama ba kai ba ka da aiki ne ina da aiki ai yanzu za ka ga wani ya zo da yana da rubuta kai wai yana suka ba su kawai wayar ba shi ta kunna balle ka same ta ni waya ta yanzu ya ta yanzu ya ta kuma za ta kwana hudu ma bata kunna ji za ta same ni awa ta ce ta waya za ka same ni kana da aiki to kuma a gidan ma ba za ka same mu saboda yanzu ne da safe karfe tara zan fara program na rediyo na kasawa ba zan fita ba kuma sai wajen sha biyu idan na dawo karfe hudu na bi tafsiri a fm na koma ba kari ina shan ruwa za a yi falawi za a buga wannan idan mun zo na, to yanzu idan na koma karfe goma zuwa goma da rabi ne zan kunna waya ina za ta samu da ya kuri kawai waya ta ba za ta samu ba ko ka ta surutu baya daukan waya wayansa kullum a kashe sai kai ta surutu wallahi ni ba ruwa na ban ma jika ba kawai kai hakuri ba za ka ba. shine gaskiyar ba hidimar kuma gaba daya ta wace ko ta mutane ne tawaye hidimar ta mutane ne da kuma ni sau da aka baraka sanar ba kai hakuri ni waya ta ba ta sanuwa Indin a wannan watan ne kai hakuri sai bayan wannan watan yawa sau da ah, ka ya ya mutane ba za su kai ka kake ta bacci mu ko mu bincika maka sai mu zo mu gaya maka ka ta zuwa ka kwanta sai yanzu ma an je kwanciya